gwamnatin da ta shuɗe na shugaba buhari eh, in ba za ki manta ba an kawo hari an gama jirgin ƙasa aka sace jama'a aka zo aka kai hari a abuja a gidan yari aka je aka kai hari a coci a ondo dukkan wa'annan Ga nan dai gasu nan babu mutum guda wanda aka ladabtar a wannan lokuta sannan ita wannan gwamnatin ma ta zo ta anshi abin nan an samu gazawa na jami'an tsaro eh, na baya bayan nan shine abin da ya faru a kuriga a cikin kaduna jihar kaduna to kin gani har yanzu babu wanda aka lantar mutum guda so akwai na gani ba zan yi kuskure ba na ce babu ladabtarwa da sa ido da bibiya a bangaren tsaron idan har muna son mu gyara abun kamata ya a saka shi wannan yawancin tare da tare da tsare-tsare wadda ita gwamnati ta yi da daɗin da na yanzu za ki ga daga sama ake yi a kawo ma ƙasa to in har ana son tsare-tsaren su yi nasara dole ne a yi kokari a faro da ƙasa wato ma'ana lokacin da ake kokarin fitar da tsarin a saka jama'a a ciki Eh, jama'a kuma waɗanda abin ya shafa ba wai misali 'yan siyasa ba su zo su yi katutu su zo su yi yadda suka ga dama.